This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan kodayaushe yaushe akan intanet wato a voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da sahaba aliyu imam a mu na dare na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki a najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da koken da wasu gwamnoni ke yi na cewa gwamnatin tarayya bata ba su kudaden da ta yi alkawari ba domin ceto jihohin daga kangin da suka shiga duk wani gwamna da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kuɗin da yake samu daga gwamnatin tarayya don ya tafi da kuɗa harkokin jiharsa to gaskiya wannan lokacin ya shige a jamhuriyar Nijar kuma rushewar wata katanga ta halaka wasu yara ƙanana bayan ruwan sama da aka tafka kamar da bakin ƙwarya kana muna tafi da labaran wasanni daga kamaru sannan yau juma'a rana ce da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da kuke son yin tsokaci a kai amma da farko bari mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jaman tsaro a kasashen austria da kuma hungary sun ce an kawo mutane da dama dangane da gawarwakin bakin haure 71 da gano cikin wata mota tirela kan wata babbar hanya kusa da kan iyakar kasar da hungary jaman austria suka ce sun kawo mutane uku biyu daga kasar bulgaria na ukun yana dauke da takardar shaidar kasar hungary amma daga bisani takwarorinsu na hungary sun ce suna tsare da mutane hudu uku 'yan kasar bulgaria da kuma ɗaya ɗan kasar afghanistan To a halin da ake ciki kuma an fara taron kwana biyu a Niamey jamhuriyar Nijar kan dalilai da suke haddasa yaƙe-yaƙe inda ake hasarar rayuka da raba miliyoyin mutane da muhallansu. Wakilin sashen Hausa a yankin Sule Barma ya aiko mana da wannan rahoto. être seulement, comme je dis, du bétail électoral. Il faut défier les politiciens, leur poser les bonnes questions. Tsohuwar ministar kasar Mali kenan bugu da ƙari marubuciya Aminata Draman Traore yayin da take gabatar da lacca a gaban ɗimbin jami'an fafutukar da ke halartar wannan muhawara da ta mai da hankali akan irin matsalolin da suka jefa yankin Sahel cikin tashe-tashen hankula da ƙaurar jama'a zuwa Turai, matsalolin da ke dabaibaye ci gaban ƙasashe. kungiyar Alternative Espace Citoyen ce ta shirya wannan taro saboda haka na tuntubi jagoranta Malam Musa Cangari. Eh, Mali da Niger da sauran kasashe na Afirka akwai abubuwa da dama matsalolin mu guda ne. Kina ya kamata a samu a hada kai kuma a gane wadanne abubuwa ne suka hana ruwa gudu kuma kaka za a yi eh, a daga waɗannan abubuwa. A ƙarshen muhawarar na ci ta bakin wasu daga cikin mahalarta kamar Malam Ali Dodo jagoran wata ƙungiyar kwadago wanda ya ya ce ya samu darasi. Yan katiba yau kaji namu na kamu ina suke babu kwai namu ina shike babu sai mu jira na turai sai mu jira na ina na ina kamata yi mu lissahi mu gane da wani abu bayan mu babu wanda zai kula da kasashen mu. Wakilin murya Amurka kenan Sule Barma daga jamhuriyar Nijar. shugaban sudan ta kudu salva kiir ya umarci sojojin ƙasar su tsaye da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki gobe a sabar idan allah ya kai mu dokar shugaban kasa da ake kira dikiri da gwamnatin kasar ta fitar a daren jiya alhamis ta umarci sojojin waɗanda suke rundunar da ake kira spla su tsaya a wurare da suke a halin yanzu kuma su buɗe wuta kurum domin kare kansu idan aka kai musu hari a ranar laraba mista kir ya sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da yan tawayen kasar a birnin juba mako daya bayan da madugun yan tawaye rick machar ya sanya hannu kan yarjejeniyar a addis ababa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce shirin da aka kulla dangane da nukiliyar iran zai toshe duk wata kafar da farisa za ta bi domin ta kera makamin nukiliya shugaban ya furta haka ne yayin da yake kokarin kwantarwa al'ummar yahuda hankali kan duk wata damuwar da suke da ita dangane da shirin mr obama yana magana ne ta wata hanyar sadarwar zamani da wasu kungiyoyi masu kare muradun yahuda suka shirya a baya sun gudanar da irin wannan taro inda prime minister wato na isra'ila benjamin netanyahu da kuma sakataren makamashi na amurka ernest moniz suka yi bayani na goyon baya ko kuma akasin haka shugaban na amurka ya ci gaba da cewa muna shawarwari da gwamnatin isra'ila cikin watannin da suka gabata domin inganta dangantakanmu ta fuskar tsaro da hanyoyin tara bayanan sirri da kuma ɗaukar matakai domin magance 'yan barandar iran a yankin gwamnatin isra'ila dai tana matukar adawa da yarjejeniyar wacce za ta hana iran kera makamin nukiliya sannan a saka mata da hanyar janye takunkumin tattalin arziki da kasa da kasa ta kakaba mata dandalin sadarwa na zamani wato facebook ya ce ya kai wani mizani a makon nan inda a karon farko mutane miliyan dubu ɗaya ko biliyan ɗaya suka yi amfani da dandalin a rana guda ranar litinin shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg ya ba da wani ya ba da wannan bayani a ci gaba da aka samu da ya wallafa a facebook jiya alhamis inda ya ce ranar litinin cikin mutane bakwai ɗaya daga cikinsu a duniya ya yi amfani da dandalin facebook domin zumunci da wani ɗaya daga cikin dangi ko kuma abokanai wannan shine karo na farko da muka cimma wannan marra in ji mr zuckerberg ya kara da cewa wannan shine mataki na farko a ƙoƙarin samar da sukuni ga al'ummar duniya na sada zumunci ta yanar intanet To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masana a fannin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da koken da wasu gwamnoni ke yi na cewa gwamnatin tarayya ba ta ba su kudaden da ta yi alkawari ba domin ceto jihohin daga kangin da suka shiga na rashin kudade inda masana suka bayyana cewa dole ne jihohin su samarwa kansu hanyoyin kudaden shiga ba tare da dogaro akan gwamnatin tarayya ba. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai ya aika mana kan wannan batu. zazzabin da tattalin arzikin najeriya ya yi ta fama da shi ana dab da kawo ƙarshen wa'adin mulkin shugaba jonathan ya jefa gwamnatocin jihohi halin kakanikayi gwangwamar kuma da sabbin gwamnoni suka gada a halin yanzu tun a lokacin sai da jihohi kimanin goma sha takwas ta kai ko albashi ma ba sa iya biya abin ya fi kamari a jihohin filato benue da oshun shugaba muhammadu buhari wanda bai ɓoye bacin ransa ba ya ce ba zai yadda a ce ma'aikaci a lokacin mulkinsa ba zai iya samun albashi ba dalilin kenan da ya sa shugaban ya kirkiro da tsarin ceto jihohi da ake kira bail out a yare irin na tattalin arziki. Yushehu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Wannan bail out tsari ne wanda shugaban kasa a cikin karimci aka shigo domin a taimaka mu mutanen da suka yi ma gwamnati ayyuka kuma suka cancanta da a biya wanda su ma suna da wasu haƙoƙi a kansu. Sanata Dr. Bukar Abba Ibrahim dan siyasa ne da ya shafe shekaru goma yana aikin gwamna a jihar Yobe. Kuma na tambaye shi me yasa ake jin a ce albashi ba iya biya a wasu jihohi? Wasu sun yi agreement da su alatar bank sun dauki loan wanda manfili nan ka kudi automatically bankuna za su dauki kudin kamun a ba su balance irin wannan yayi yawa ka gani ba za a yi adiyar ba malamin tattalin arziki a Najeriya Dr. Nazifi Abdullahi Darma na Jami'ar Abuja yana da sako ga gwamnoni duk wani gwamna da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kuɗin da yake samu daga gwamnatin tarayya don ya tafi da kuɗa harkokin jiharsa to gaskiya wannan lokacin ya shige domin ko da farashin mai ya tashi bukatu na jama'a da yawan jama'a sun karu saboda haka dole tunani na gwamnoni ya canja daga dogaro da abin da suke samu daga gwamnatin tarayya kowa ya duba jiharsa harajijika da gwamnatin jiha ya kamata ta karba ta karbe shi kowa ya sani a halin yanzu dai jihohi 27 ne ke cikin halin ni'asu da kuma shugaba buhari yake shirin ceto su to amma jihohin kwara da wasu ne kadai suka cimma sharuɗan da aka zayyana don samun wannan ceto hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida kai hassan daga batun kudaden shiga ga jihohi sai na farashin danyen mai a kasuwar duniya inda za ka ake sayar da gangar man a farashin kasa da dala 40 a nan na duniya ko menene ke sa farashin ke ci gaba da faduwa warwas daga jos babban birnin jihar plateau zainab babaji ta duba mana wannan lamari Masana na ci gaba da bayyana fargabar faduwar tattalin arziki a daidai lokacin da farashin mai ke ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya. A cewar masanan yayin da kasashe da ke sayan man kamar su China, India da Japan ke cin ribar faduwar kuɗin man, kasashe da ke dogaro da man kamar Nigeria, Venezuela da Rasha suna fuskantar matsaloli saboda rashin kuɗin shiga. Mr. Filimon Ayuba masani ne akan tattalin arziki ya ce dalilan faduwar man a duniya suna da dama ciki har da shiga harkar man da kasar Amurka ta fara. A kasashe kamar Amurka wanda daman ba su haka domin ba ta da riba. Tun da shike farashi ya haura ana riba sosai to man sun da da ba su haka sai suka shiga hakawa sai suka daina suka rage sayan mai a kasashen uh, duniya. daman can su ne mafi sayan mai duk duniya duka daga amurka sai china to da suka rage sayan mai a duniya sai farashi na ta fadiwa. Eh, amma kana ganin kamar ta yaya wannan wato batun wannan mai ya shafi rayuwar talakan da ke ƙasa e ya shafi rayuwar talaka domin in kudaden shigan gwamnati in bata samu cimma kamar inda aka kasafa a wannan shekara ba don an kasafa triliyan wajen hudu da digo uku ne a wannan shekara. Shugaban kungiyar direbobin da ke safaran man fetur reshen jihar Plateau, kamar Ladi Muhammad ya ce, tashi-tashen hankalin da ake fuskanta a Najeriya sun taimaka wajen karancin man. So musamman in kika duba kamar namu a Najeriya, abin da yake kawo wannan faduwar mai, musamman akwai 'yan bata gari masu fasa pipe, yanzu da ƙarshe ma har bin wurare suke in ba samu ba su sa wuta don jama'a su cutu. so kin ga tattalin arzikin kasar mu ai ya koma da baya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria kuma da a gaida kai a gaida ke zainab to sai kuma jamhuriyar niger inda jihar da magaran bayan ruwan sama da aka jima ana ta yi kamar da bakin kwarya a 'yan kwanakin nan an samu rahotanni da ke nuna cewa gidaje na tarabtawa inda hakan ke kaiwa ga asarar rayuka ga karin bayani a wannan rahoto da tamar abari ta aiko mana daga birnin na da magaram bayan wasu almajirai uku da tsoro ya fadawa suna barci lokacin da aka yi ruwa kamar da bakin kwarya da wani yaro da katanga ta ruguza mishi sai kuma wasu yaran guda uku katanga ta afka musu su ma suka rasu sanadiyar ruwan sama mai karfi da aka yi ɗaya kuma ta samu rauni a unguwar lungun alkali a nan da magaram malam sanusi malam mutari shine alkali na wannan unguwa ya bayyana mana yadda al'amarin ya faru mun ta yi roƙon allah da ake zuwa kuma mana hanyar sai aka kira na aka ce ma'aikata katanga ta waɗanda wasu yara to kuma da muka zo aka ce mu yaran ga sanan iya makwabta ne wani dama sunan ne kullum wani zaman su kullum man suke da sai dan kwalansa da sauransu a nan kuma dai ga abin da Allah yi. Kulan Sanusin ya yi kira ga jama'a da su kula da gyara gidajensu musamman ta la'akari da yawancin su gidaje ne da suka yi shekaru kuma na gargajiya. eh to abin da zan ba da shawara ta farko dai su ga masu gidajen ya kamata ma kira saboda ka unguwa ce tsohon unguwa ce kuma mai yari gidan ake zamane gidaje na gado kuɗa ake ciki a zamane ba so ake sa mutane suna gyara gidajen ba gidan zai ka tsaga karama dole ka bi ta ka gyara ta na tantabi malam laminu isa kabira magajin gari na shiya ta uku ko menene gudunmuwar su a bangaren su na hukumomi na farko eh, a diba in za a gini hakika wane ne makini wane ne lebura a bar yara suna kunci su kaɗai a cikin ɗaki dole a samu wani babba saboda tsoro bai faduwa ba tare da ya gwada alama ba ko kuri kara ko kasa ta rika da sabuwa tana hadawa a hankali eh, mutane an rike wannan al'ada wannan daga an gaba zara ta kaɗa mutane sun kawo laka sun gyaggyara gidajensu a maido wannan abin. Tamar Abari, muryar Amurka daga nan da magaran a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Tamar Abari yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu. kuma da yanzu ga kira mun samu daga azare wane ne akan layi idris telan turfani bakin kasuwar azare to malam idris muna jinka yawwa na ina so talakawan najeriya su ba mai girma da muhammadu buhari goyon baya ga da da yake na manya-manyan mutane da su taya shi aiki Mala Idris wasu suna wasu suna tunanin kaman naɗaɗɗen da yake yi akwai alamun kaman ya fi bada karfi ta wani bangaren ƙasan nan menene ra'ayinka game da haka? Ranka yadda ai dama amfanin zunubi romo ai so wuraren da suke korafin nan dama ba su zaɓe shi ba yi. amma baka gani kamar uh, doka ta nuna cewa an zaɓi mutum a matsayin shugaban ƙasa ya yawa ƙasa aiki ne baki ɗaya ba tare da nuna cewa wannan sun zaɓe shi wannan ba su zaɓe shi ba? eh duk da haka ai adalci zai yi adalci janar buhari kowa san shi adali ne kowa ya san shi ya masa wani shaidar to madalla mun gode malam idris lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida shida biyar yanzu ga wani kira daga jihar nasarawa wa alaikum salam wane ne a kan layi Muhammadu ta so ne daga maraban gurku na Sarawa State Kare Local Government. Yawa to muna jin kamala Mahmudu. Yawa ni ra'ayina akan dai magana bangaren mutanen nan ne mayagun mutanen da bangaren Boko Haram. Mm. Ni babban ra'ayina a kai a tsananta bincike akan duk wanda yake da hannu wajen kawo mana wannan fitina na Boko Haram din to ya kamata kar a sassauta mishi. Mm. a ɗauki ƙwaƙwaran matakai a kansu don suna ganin in har an riga aka kama duk waɗanda suke da hannu ta fannin boko haram to boko haram za ta mutu gaba ɗayan kama mutum ba a kama su gaba ɗaya ba to ra'ayina yana ganin boko haram musu wanda yana da wuta. tuma da lamun gode malam muhammad daga jihar nasarawa bari mu je gashuwa a jihar yobe wane ne a kan layi. Assalamu alaikum mai magana Ali kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Wa alaikum salam Ali muna jinka. Da gwamnan jihar Yobe da yi wa Allah da annabi ya gyara hanya daga guru zuwa gashuwa da tsakanin gashuwa da bemari. Sabo akwai mutane kamar dubu ɗari biyar wanda kullum suke bin wannan hanya kwata-kwata babu hanya mutane suna cikin halin ni'yasu kuma hanyar babbar hanya a ce gari kamar gashu akwai makaranta ta daren university akwai kasuwanci wanda arewa maso gabashin najeriya ana alfahari da gasho kuma babu wannan hanya ana tozarta mu muka je ma ana cewa wannan gwamnan na jihar yozu baya aiki to ya kamata ya duba al'amarin mutanen wannan yanki ya gyara mana hanya saboda mu samu sa'ida motoci suna faduwa mutane suna ta muguwar asara da ya tausaya ya duba wannan mutanen yankin ya daina yin hanya a jejin da mutane To Malam Ali Rafkana mun gode kwarai da gaske ga wani kira za mu sake koma jihar Nasarawa wane ne akan layi? Muhammad Abdullahi ne daga Oke jihar Nasarawa. Muhammad Abdullahi muna jin ka. Yawwa ina ni roƙona ga gwamnanmu ne ya taimaka ya duba halin da muke cikin rashin wuta yau kusan wata bakwai kenan ba mu da wuta nan Oke. Hmm. to kamar hakan me yake haifarwa a nan yankunan ku rashin wutar akwai kamar eh, abubuwa da suka shafi kamar harkokin kasuwanci kamar ta yake shafar waɗannan al'amura kasuwanci dai daidai gurgudu alhamdulillah mun gode Allah matsalar mu shine rashin wutar da bamu da shi kwata-kwata idan mu gani a makwabtan mu kusa mu to madalla mun gode malam Muhammad daga Nasarawa bari mu je Gusau wane ne akan layi ina magana da Muhammadu Sani daga Zamfara Gusau to malam Muhammad muna jinka ka ba Allah ni ra'ayina ne game da hanyoyin gani namu na nan tsakanin gusau zuwa magani hmm. gada gada ta yanke har yanzu a ce za a je zo ga wuri ba an ce ya yanke motoci ba su ce a ce har yanzu mutum gona na da jiha a ce har yanzu bai zo ya irin matsalolin da hanya take ciki ba da Allah yana kira gare ya tausaya laka irin wahalhalun da suke ga wannan hanyar a ce ma yanzu cin hanci aka ansa sai ka ba da naira dubu ishirin to malam muhammad daga daga gusau mun gode kwarai da gaske da fatan gwamnan ya ji wannan kira da kai bari mu je jihar katsina wane ne akan layi eh, ado mai unguwa ne daga garin yan koko karamar kan ke jihar katsina to malam ado daga garin yan koko muna jin ka eh, ni ina yin kira ne ga ahmadu babba kaita mm. da allah ya duba mu hanya wadda ta tashi daga awon dawa ta shiga taurari ta kai garin yan kuma ta fadarin jingare da Allah ya diba mu da Allah ya gyara mu na wannan hanya akwai manoma da 'yan kasuwa bisa hanyar amma kwaruruwa sun riga sun yawa bisa hanyar ya gagare mu ko da motsuwa ta kama to ko dai mashin tabbala mun gode mala ado ga dukkan alamu yau ƙorafe-ƙorafen sun fita alaƙa ne akan abubuwan da suka shafi kan hanyoyi da ba su da kyau da fatan hukumomi za su ji da kunnan basira bari mu je jihar kogi wane ne akan layi auto a jihar bayelsa kenan nake nufi fatan za a mun akwa wane ne akan layi a jihar bayelsa assalamu alaikum ne ne neman sani wa alaikum assalam ma'an sani muna jinka neman sani to malam suleiman muna jinka Ina magana ne a kan naɗin da shugaba Buhari mm. a jiya. Game da masu korafin cewa wai suna ganin ana ana musu kamar wariya haka. Mm. To ni a ganin ana ganin kamar ba wai wani wariya wani saboda harkar siyasa abu ne wanda ake yi kamar malam suleiman sai ka dan hanzarta saboda akwai mutane da dama a kan layi eh da mutum kamar shugaba ya al'asari da to ina kamar ma layin nashi ya tsinke bari mu je kwanta gora jihar naija wane ne akan layi kana magana da injiniya mai gero makeri lulu kwanta gora to injiniya muna jinka to gaskiya muna wa janar muhammadu buhari fatan alheri allah shi taya shi riko allah shi ba shi dogon rai mu duk abin da ya yi daidai duk waɗanda da daidai ta yi yaridan nan muhammadu buhari wanga mulki yana son ci gaban talakawa ne babu korayi duk wanda kaje yana korayi yana da son rai mu tsakani da Allah mu wa janar Muhammadu Buhari wata alheri mu yana aiki dan ci gaban talakawa kuma mun ga canji dukkan janar Muhammadu Buhari to madalla malam injiniya mun gode kwarai da gaske kuma da wannan kira na kamar kawo karshen daukan wayoyin naku da fatan za ku neme mu a mako mai zuwa To yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Mamadu Danda daga Kamaru. Wasanni a takaice. A cinya ba zai samu buga ƙullo ba na gaba wa Manchester City shi dan wasan na ɗan ƙasar Cote d'Ivoire ya ji rauni ne a cinya a cikin wannan makon saboda haka shi wilfred boni ba zai ji wasan rana na hudu ba a premier league da watford dan wasan toulouse tongo dumbia da aka yanke hukuncin daurin watanni takwas a gidan yari tare da tilasta mishi saka warwaro da za a kula da shi baya cikin jerin 'yan wasan da za su je ren a league na daya gobe asabar club din ta bayyana sunayen 'yan wasan nata ne a yau din nan a tsirin keke na zagayen spain dan kasar netherlands bert jam lindeman shine ya ci tsirin rukuni na daya na hawa a alfujara can andalusia shi lindelman sanda ya bar abokan tsirin nasa har suka gaji tikit kafin ya bar su baya gobe ne za a yi zaben mace wacce ta fi kyau a ƙasar togo za a yi wannan zaben ne a birnin lome a yau dinan ne tsohon dan wasan asek mimosas na ƙasar cote d'ivoire wato ajukwa gaston da aka fi sani da sunan kamikaz ya riga mu gidan gaskiya shi dan wasan da ya taka rawar gani a shekaru ta 1970 zuwa shekara 1980 ya rasu ne yana da shekaru 59 da haihuwa an samu labarin rasuwar nasa ne daga wata sanarwa da asik mimoza ta yi mamadu danda sashin hausa na murya amurka jamhuriyar kamaru yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar 18 ga watan agusta ƙungiyar isil ta yi kisan gilla ma khalid al-assad mai shekaru 82 da haihuwa shahararren mai ilimin kimiyyar kayan tarihi na ƙasar Siriya kuma wanda ya shekaru 40 yana shugabancin adana kayayyakin tarihin wani birni na tun zamanin jahiliya mai suna Palmyra. A cikin watan Mayun shekarar 2015, ƙungiyar ISIL ta kwace ikon garin Tadmur wanda ya kumshi kangon tsohon birnin Palmyra. Duk da hatsarin da ke tattare da ƙungiyar ISIL na kisan kai da ɓata sauran wuraren kayan tarihi da al'adun da suka aikata a baya-baya. al-assad ya tsaya a birnin domin kula da wurin ajiyar da kuma taimakawa wajen fitar da wasu kayayyakin tarihi daga gidan ajiyar kayan tarihin birnin kafin kungiyar isil ta kwace garin amurka ta yi allah wadi akan kisan da aka yi wa mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa domin kula da ma'ajiyar kayan tarihin siriya a cewar mai faɗa da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebe kamar jama'a da dama da isil ta hallaka rayuwar shi da gagarumin ƙoƙarin aikinsa ya nuna bambancinsa da masu kisan rashin imani a cewarsa wannan yunkurin shafa tarihin siriya ba zai ci nasara ba lalatawa da ɓata wurin tarihin siriya da iraki waɗanda aka adana shekaru aru aru bai tauyewa ƙasar damar sanin tsohon tarihin rayuwar da al'ummarta ba ne kawai amma ya taimaka wajen samarwa da ƙungiyar kuɗin shiga a waɗannan ƙasashe mr kebe ya ce kamar yadda amurka ta mai da martani akan mugunta da wahalar tashin hankalin da ƙungiyar isil ta yi akan jama'ar Siriya da Iraki, Amurka na ci gaba da kira akan dukkan bangarori a dukkan kasashe da ma sauran al'ummar duniya da su hana kungiyar ISIL samun wannan kuɗin shigar ta wajen kin yadda da safara da kuma sayar da kayan gargajiyar da suka sata. Dole ne kuma a hukunta waɗanda suka ruguza kayan al'adu masu muhimmanci. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Tumadalla yanzu kuma ga wata sanarwa. domin babban matsalar da ke damun kasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci masana sukan ce matsaloli uku ne ko wace ƙasa in ta yi ƙoƙari ta ciwo kan shi to kusan za ta ci gaba to babba gaban su shine yaƙi jahilci shine jahilci bayan jahilci talauci ya biyo bayan talauci sai shugabanci to duk kasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa to jahilci kashe shi zai yawa to masana cewa idan aka samu aka yaƙi jahilci to za a ciwo kan matsalar talauci za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci. Farfesa Mamman Wasagu shugaban kwalejin ilmi ta tarayya da ke Katsina. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To, kan je ga shirin na sahabo idan Allah ya kai mu lokacin gashi ya zo da labarai amma a takaice. jami'an tsaro a kasashen austria da kuma hungary sun ce an kawo mutane da dama dangane da gawarwakin bakin haure 71 da aka gano cikin wata mota tirela kan wata babbar hanyar kusa da kan iyakar kasar da kuma hungary jami'an austria suka ce sun kama mutane uku biyu daga kasar bulgaria na ukun yana dauke da takardun shaidar kasar hungary amma daga bisa bisani su na hungary sun ce suna tsare da mutane hudu uku 'yan kasar bulgaria da kuma dan kasar afghanistan daya shugaban sudan ta kudu salva kiir ya umarci sojojin kasar su tsaye da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki gobe a sabar idan allah kai mu dokar shugaban kasa da ake kira dikiri da aka fitar a daren jiya alhamis ta umarci sojoji na rundunar spla su tsaya a wurare da suke kuma su bude wuta kurum domin kare kansu idan a kai musu hari. shugaban amurka barack obama ya ce yarjejeniya da aka kulla dangane da shirin nukiliyar iran za ta toshe duk wata kafar da farisa za ta bi domin ta kera makamin nukiliya shugaban ya furta haka ne yayin da ke kokarin kwantarwa al'ummar yahudawa hankali kan duk wata damuwa da suke da ita dangane da wannan shiri Mr. Obama yana magana ne ta wata hanyar sadarwar zamani da wasu ƙungiyoyi masu kare muradun Yahudawa suka shirya a baya sun gudanar da irin wannan taro inda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma sakataren harkokin makamashi na Amurka Anes Muniz suka yi bayani na goyon baya ko akasin haka kan yarjejeniyar. Tuma Saro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah kanmu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sahaba ali imam da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta da umarni tare da injiniyan mu mr suleiman mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.